matafiya a dawo lafiya. Jama'a barka mu da sake saduwa da kuwa cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. 'Yan kasuwa a Najeriya sun ce lalacewar hanyoyi shi ne ke janyo galibin hatsarin ababen hawa a ƙasar inda suka buƙaci hukumomi su mai da hankali kan gyaran hanya. sai kuma jan hankali da suka yi wa direbobi da su yi tuki a hankali akan waɗannan hanyoyin da suka lalace sai dai wasu kuma suna ɗora laifin yawan hatsarin akan direbobi da rashin aiki da kyau Hakan ya bayyana ne a wata hira da wakilin muryar Amurka a kudu maso yammacin Najeriya, Hassan Umar Tambuwal ya yi da wasu shugabannin 'yan kasuwa a yankin, wanda mutum na farko ya bayyana sunansa, kana ya ci gaba da bayani akan wani mummunan hatsari da ya sanadin konewar kimanin mutane goma sha takwas kormus har lahira. Ga dai tattaunawar su. sunana Alhaji Usman Idris Yako chairman Alhaji Usman Idris Yako a Kinyele International Market to alhamdulillah gaskiya an yi wannan mummunan hadarin mota wannan ainihin matafiyan mu yan kasuwa da suka zo suka sai da kaya a wannan kasuwa ta mu mai albarka sun tafi za su koma gida suka gamu da wannan jarrabawa na ibtila'i na hadarin mota wannan hadarin mota ya jefa mu dukkanin mu yan kasuwa da ainihin yan uwan mu yan kasuwa na arewacin Najeriya ya jefa mu cikin wani hali na juyayi kuma wannan abu muna ganin cewar gaskiya a matsayin mu na musulmi mun yadda da kaddarori amma duka sakamakon wannan abu lalacewa hanyoyin mu ya haifar da waɗannan haɗarurruka da ake fama da su a wannan ƙasa mu saboda haka muna kira ga ainihin gwamnatin tarayya da na jihohi akan su himmatu wajen gyaran hanyoyin da ke wannan ƙasa tamu don a rage wa'annan haɗura da suke damu. Wannan mota a wannan kasuwa ta yi lodi? Eh, a wannan kasuwa tamu ta International Market kinyele Oyo State ta yi lodi. Menene musabbabin wannan haɗarin? Abin da muke kaddara musabbabin haɗarin nan a yanayin hanyar da muke bi ne, rayin kyawun hanya ne. Amma duk da haka su ma bangaren direbobi ba za mu kyale su ba za mu kira gare su su rinka bin wa'annan hanyoyi namu a hankali. Kimanin mutane nawa na kone a cikin wannan mota? to akalla ba a kasar ba kimanin mutane goma sha takwas ne suka kone kurmus kurmus akwai wanda ya fita a cikin wannan hadari ai ba wannan ya fita da su da dukiyoyinsu duka haka a kasalawanci da kuka ji cewa mutane goma sha wani abu haka sun kone kurmus a hadarin wannan mota ta lodi a wannan kasuwa me ku shugabanni kuka yi nan take a nan take ainihin shugabanni wanda suka yafi harkoki na motocin nan da mu yan kasuwa mun tare mun zauna kuma duk da haka mun dunguma mun kai wa ainihin gwamnati rafot ɗin abin da ya faru ko akwai wani abu da gwamnati ta yi. a har yanzu ba wani abu da za mu ce gwamnati ta yi mana sakamakon wannan haɗari da ya faru a wannan yanayi motoci manya da ƙanana suna lodi a wannan kasuwa ta gwari ta akinyele waɗanne irin ka'idodi kuka shimfiɗa kafin ku bar dare bai shigo wannan kasuwa ta ku ya yi lodi na farko ai bayan ba wai motoci ba hatta wa'anda za a loda ɗin nan akwai ka'idoji da yawa wa'anda ba kowane direba ba ne muka bari zai shigo nan ilo da mutane sai wanda muka sani sai kuma wanda aka san cewar ga daga inda ike kuma ga in wani abu ya faru za a gane ina za a nemi yan uwansa haka su ma fasinjojin nan ba ma bari kowanne kawai mutum da ka ya zo ya fada mota ya shiga ba tare da mun tantance ba mun gane daga ina ya zo kuma ina za shi idan direba bai bi ka'idodin da kun kashin fiɗa a wannan kasuwa ba ko akwai wani hukunci da ake masa Ha, akwai hukunci da yawa na farko hukunci na farko ba za mu bari ilo da mutanenmu ba na biyu kuma za mu yi rafar wajen hukuma mu sanar da cewar ka a bari to ije wani gumma ilo da lalle ne sai ya bi ka'ida ta wacce za ta kawo zaman lafiya da ci gaba a wannan ƙasa tamu kun taɓa samun hasarar rayuka da yawa kamar wannan haɗarin mota wannan lokaci? Gaskiya an samu amma da dadewa saboda in ban manta ba shekaru da yawa da suka wuce an taba samun hadari wanda yan kasuwa yan uwanmu da suka taso daga Lagos za su tafi arewacin Najeriya wannan ainihin mota ce Luxurious wacce akalla wannan fasinjojin da suka mutu a wannan mota sun haura kusan 60 zuwa 70 wanda ita ma konewa ta yi kamar inna wannan ta kone da mutane. To a karshe menene sakonka ko shawara ga direbobi fasinjoji ko masu motoci to sakona da shawara da ainihin direbobi da fasinja fasinja su suke cikin mota suna tare da direba da dama wasu lokutan su kansu fasinja abin da ya kamata su yi ba sa yi lokacin da aka ga direba ina tafiya wace ta wuce ka'ida wannan sauri bai da wani amfani ina shawara ga ainihin direba lokacin da suka hau mota suka ga direba ina tafiyar da bata kamata ba su ja mai kunni su kuma direbobi su daina sauraron cewar wani fasinja ina gaya musu cewar tafiyar su ko ta yi latta ko ta yi abin nan a hausa sun ce zuwa da wuri ya fi zuwa da wuri kuma lafiya ya fi zama dan sarki ni salisu dan kwali mukami na chairman na bus na sabuwar kasuwa nan a Kenyali inda aka lodi to chairman a kwanan baya an samu wani hadari da mutane da yawa da suka kai goma sha takwas suka mutu a cikin motar da ta yi lodi a wannan kasuwa mai me ya kawo wannan hadarin a wanda ya kawo wannan hadari gaskiya direba na shi a donan laifi me yasa kace direban ka ne direba na shi a donan laifi don abin da na sa ni cima direba ne don motar daga lodi na inda nake mota ta dole ko in wani abu ya samu a sai an zaka an bide ni sai an kira ni ba nan ba in sakkwato mota ta yi azan gungumin azan irin wannan sai kafata ta kai can duk abin da ya samu direba na ya same duk abin da direba na ya yi kuka ni ma sai na kuka gare shi saboda duk abin da ya shahe shi sha lokacin da ya tahi wanwai ya bi da ya bi wanwai ba rayuwa tare hanya ba babu gosilo wani za shi bin wanwai shi ya sani ce wannan Allah ya aiko wannan direba na aiko da wannan wace irin mota direban kai ke tuka bos. bos bayanai sun nuna cewa karo ne me gaskiya abin gaskiya ne karo ne karon da an kai wanwaye biyu shi mai shinkafa ya ɗauko shinkafa shi kuma ya ɗauki hatin da ya da su cikin mota ta mutum guda ɗaya ita don sha takwas na bayan ya ga hanya ɗauki guda ya zan sha tara to cikin sha tara ɗin mutum guda hita wanda shi Allah bai kaddari shi kwazani ba Allah bai ɗoro mai wahala ba cikin wannan mota abu wanda ga tashi nan bai faɗa min lambar wayar dan uwa ne ko bai faɗa min sunan dan uwa ne a rubuta bai faɗa min inda ya fito ba kuma sai Allah haɗa mu da wasu kangarari ga wannan lokaci don kangarari ne an ka rubuta sunan wasu ba da lambobin wayan uwansu ki ba da wayan uwansu amma sun haɗu inda sun kai to na tashi su ai Allah ta waye na bi doki mashin ina yawo wuri wuri wuri wuri su barike ina su ina ni ojo zango sabo nugareji omi akwata odita akwai hanya tana canja bodi eh, a gawaye babu inda ban zo ba duk waɗannan unguwanni a sanan ne ibadan eh, eh duk abu nan ne ibadan amma saura canja bond ne goste duk hotun da daga hitowa da can daga ina ka hito daga wuri kaza ne hito sai a rubuta yabo da kai daga kake yabo yace shiya kana kaka zama ko ina ko umun shi ko ku ina za mu rubuta mu aji su ba da lamba wai yan uwa ba su ba da lamba wai yan uwa ba don kaga in akwai lamba wai yan uwa wani ga yawon ba zan yi shi don akalla yawon da ni na in na in yi na bisa mashin in zo na in zo na bisa mashin kai akwai sai da da ni ta yi biyu sun haka ma ni sai na faɗa musu ni ci musu to hankali ne ba hankali a gare ni ba na loda mota ta ƙone ina matsayin ciyaman nan a kinyali sabuwar kasuwa wurin yan ata na loda mota ta ɗauki mutum goma sha tara cikin mutum goma sha tara babu wanda Allah ka kaddara sun kone gaba ɗai mota da ta yi karo da ita su ma babu wanda ya ta ko ɗai ita ko mota tare shinkafa ce sun ka ƙara min da kuɗi naira ɗari biyar suka ce min ƙara mai in sun ka suke ni huci. wannan mota da ta yi lodi nan ta samu wannan mummunan haɗari daga nan a kenyele ibadan ina ta nufa. Sokoto ta yi Sokoto gari. Kafin ku yawan mota lodin fasinjoji kuna bincikar cewa wannan direban daidai yake ko watakila eh, samun wani dan abu kamar taɓin hankali ko shaye-shaye. To daga wannan tambaya mai muhimmanci ne za mu tashi a shirinmu na gaba. Yanzu a madadin wakilinmu a jihar Oyo Hassan Umar Tambuwal da bakinsa da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman fiona wa mayi da ta daidaita mana sautin shirin baba yaku makiri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya